Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba tara ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya rikicin kabilanci ya barke tsakanin fulani da 'yan tibi bayan da fulanin suka zargi 'yan da sace musu shanu amma 'yan sun ce ba haka zancen yake ba bayan haka za ku ji cewa kungiyar matasa a najeriya da ke rajin zaman lafiya a kasar ta gudanar da wata zanga-zangar lumana a yau laraba don nuna kyan amincewa da yunkurin soke shirin yi wa ƙasa hidima da ake kira nysc a ƙasar Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jiyar da duniyar ta wani. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duwatsu da karikice sun rufe gawarwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha, waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kabarurruka marasa zurfi. wasu kabarurrukan suna da gawaki da yawa wasu kuma 'yan kaɗan ne kimanin mutane biyu aka yi imani cewar an binne su a cikin garin da kewaye bayan fiye da watanni bakwai ana yaƙi a cewar mazauna yankin akwai kusan kabarurruka ashirin ɗauke da gawarwaki da aka tsinta a kan titina bayan gwamza yaƙi daban-daban na baya-bayan nan shine wanda ya faru a 'yan makonnin da suka wuce. An gwabza fada kusan sau biyar a garin na Hausen a lokacin fada tsakanin dakarun tsaro na Habasha da kungiyar fafutukar 'yancin jama'ar Tigray. Sojojin Eritrea ma suna daga cikin bangarorin da ke fada a yayin da yashi ke malala a filin da ke bayan gidanta a gefen garin Litaya Girmai mai shekaru hamsin ta ce ta taimaka wajen birne gawawwaki kuma tana fatan nan ba da daɗewa ba za a kai su wata farfajiya na wata majami'a. Gawawakin na kwance ne a ƙasa tsawon kwanaki bakwai zuwa takwas in ji ta, kuma babu wanda ya taimaka muna ya kai su wata majami'a. Don haka wasu daga cikinmu suka binne su sun yi tawari sun riɓe kuma har sun kai ga sun yi tsutsotsi. A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar, wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci, bayan da mahukunta suka kasa samun ƙwararan shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. A wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnati take yi na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, jami'an tsaro sun kama ƙasin Musle. a ranar 26 ga watan Mayu wani shugaban 'yan daba na Iran da ke aiki galibi a lardin Ambar da ke yammacin Iraki kuma ya fito ne daga birnin Karbala mai tsarki a kudancin ƙasar. Sojoji sun ce tuhumar tana da alaƙa da ta'addanci amma ba su ba da cikakken bayani ba. Jami'an tsaro sun faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamen yana da nasaba da har kan sojojin amurka da aka girke a iraki wasu kamfanonin watsa labarai da manazarta sun ce an kama musli saboda zargi da hannu da kisan masu rajin kare demokuraɗiyya cikin lumana Firaminista Mustapha Alkadimi ya nuna kansa a bainar jama'a ga masu adawa da kungiyoyin sa-kai da jam'iyyun da Iran ke marawa baya kuma kamun musli wani babban yunkuri ne na shawo kan ikonsu sakin nasa ba tare da gurfanar da shi gaban kuliya ba babban rauni ne ga wannan ƙoƙarin kuma ɗaya daga cikin ƙoƙarin murƙushe ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ba tare da nasara ba labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Colombia. Wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a kasashen waje suna bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar. Rahoton shekara-shekara da gidauniyar Legacy Foundation. ta James Floyd ya yi nazarin matsayin ƙoƙarin gwamnatin Amurka na ganin an saki waɗanda ake garkuwa da su da kuma waɗanda aka tsare su ba bisa doka ba a ƙasashen waje. Kana rahoton ya nuna gamsuwa da wurare da aka sami sauyi a zaman wani sashe na tsarin sauyi na waɗanda aka yi garkuwa da su na shekarar 2015. to amma ya nuna damuwa da wasu ɓangarorin ci gaba ciki har da ɗaukar nauyin duba lafiyar kwakwalwa da taimaka musu da kuɗi ga waɗanda suka dawo daga bauta. Prime Minister Boris Johnson na Birtaniya yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin mazanjiya da ƙawayensu a kafofin yaɗa labarai don tabbatar da aiwatar da jadawali da ya shata wanda zai kai ga sassauta dukkan takunkumi na annobar a ingila a ranar 21 ga watan yuli a ingilar amma barkewar cututtukan corona ya haifar da mummunar damuwa daga masu ba da shawara ga masana kimiyya na gwamnati waɗanda ke son jinkiri ga sassauta dokoki na kulle na ƙarshe don tantance sabbin bayanai da kuma tabbatar da nau'in cutar da aka fara gano ta a ƙasar indiya ba ta bijirewa rigakafi ministoci sun yi ta yin tsokaci na kwanaki na jinkiri a cikin abin da aka keɓe a matsayin matakin buɗewa na ƙarshe kuma jami'an gwamnati sun ce suna cikin ƙoƙari tsakanin yi wa mutane allurar rigakafin don gujewa kamuwa da nau'in 'yar indiya wanda hukumar lafiya ta duniya ta sake mata suna zuwa delta a yanzu wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce jihar kayar da ke gabashin mayammar na gab da fadawa cikin wani bala'i a yayin da dubun dubatan mutane ke fuskantar yunwa bayan tserewa daga gidajensu don gujewa fadawa tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen kabilanci. Tom Andrew mai ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin bil'adama a Myanmar ya ba da wata sanarwa a yau Laraba cewar an tilastawa sama da mutane dubu ɗari a jihar Kayan da ke kan iyaka da Thailand barin gidajensu da ƙauyukansu don gujewa samaman bama-bamai da bindigogin atilare da jami'an tsaro suke yi tare da tilastawa da yawansu shiga dazuzzuka da ke kusa ba tare da abinci ba ba ruwa ko wurin kwana. Andrew ya ce ya samu rahoto da ke nuna cewar sojojin gwamnatin kama karya sun kafa shingaye a jihar Kaya don hana kai agajin jin kai ga 'yan gudun hijira har ma da kai ga sanya nakiyoyi kan hanyoyin jama'a. Ya yi gargadin cewar za iya samun yawan mace-macen mutane daga yunwa da kusantar cututtuka a cikin jihar ta Kayan muddin ba a ɗauki matakan gaggawa ba. ya yi kira da kasashe da ke makwabtaka da su yi duk abin da za su yi don tallafawa wajen isar da taimako kan iyaka zuwa cikin mayammar. Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai bangaren rahotanninmu. Rikicin kabilanci ya tashi tsakanin Fulani da 'yan tibi a jihar Taraba, inda Fulani ke zargin 'yan tiban da sace musu shanu sama da ɗari tara. Su kuma kabilar tibin sun ce wannan zargi bai da tushe. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Lamarin rikicin kabilancin ya sake barkewa ne tsakanin kabilun guda biyu, kabilar Fulani da kuma kabilar Tibi, inda kabilar Fulani suke zargin cewa kabilar Tibi sun sace musu shanu sama da ɗari tara, wadda waɗannan shanun kuwa suka yi batan dabo har zuwa wannan lokaci shiru kake ji, kamar da yadda suka shaida min Philip Boshon, wadda ke zama sakataren kungiyar Tibabe na jihar Taraban cewa ya yi. A gaskiya wannan mutanen mun Tibin Taraba ba mu sani da wannan, mu da nan mun san ba mu da masara, mun san kuma rikici na ta can bai soja da fulani ba yau ya fara ba amma bai taba shafe mu ba so mu da mun mamaki muna ga kama akwai wanda suna da dan hannu wanda da kuma wata su mutane da ba su son zaman matara ba muna ga hannu suna ta cikin shi yasa wannan ba za shiga nan ba ka ba da inda rikicin tibi da fulani ta bayyana ne ai da ba yau ne zai shiga taraba ba da jima wanda zai shiga taraba mun saba zamana da fulani ba mu da masara muna ga kama akwai abun da yana ta kasa da yana so ja mu damuwa da fulani so muna ma mutane mu ga magana an kara su doka makamin su yin fada da fulani ga inda za mu sasanta abubuwa tun da mun sama mata ba nan tare ba wani matsala so muna kira ma gwamnati kuma ta yi kokari ta sa hannu a cikin to tun da wanda abu ya fara har yau ba wajen magana gwamnati ba ambasada Hassan J Kardo wadda ke zama bahulatani a wannan yankin kuma makiyayi ya tattara lamarin ne ya dangana wa gwamnati akan cewar gwamnati ita ce ta yi saka-saka da rayuwarsu idan kuka duba abin da sa a kulli yaumin idan muka yi magana a ce muna zargi amma tambayan da muke shine wai wa yake da hakkin tsaro a jiha gamna kowa ya sani a kundin tsarin Najeriya gamna ne yake da hakkin tsaro a jiha amma kaga irin abin da ya faru ko abin da yake faruwa kusan ya shafi kowa da kowa amma gwamnati bata ce ufa ba kuma in ba ku manta ba a lokacin da aka sami yamutsi ake samun matsaloli tsakanin kabilar tibi da jukunawa a yankin wukari akwai lokacin da gwamnan jihar Benue ya nemi shi gwamnan jihar Taraba a zo a zauna saboda a samu yadda za a yi a sasata wannan da kunne na na ji shi gwamnan jihar Taraba ya ce matsalan nan ta fi karfinsa ba baya so wani ya sa masa baki. To ko kamo yanzu rayuka nawa aka rasa a cikin wannan hatsaniyar DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi kuwa ce mana yayi. Tun daga farkon rikicin nan zuwa war aka mun tabbatar mutum sun kai goma sha biyar da suka rasa rayukansu a cikin waɗannan bangare guda biyu ta gefen su Fulani da ma ah, su TV. To kaga waɗanda mu mun gani mun shaida mun da hotonsu dan kuma akwai fiye da haka to bayanai ba su iso wurin mu ko kuma mu tabbatar da haka ba. To ko menene matsayar gwamnati a cikin wannan lamari duba da cewa kabilun guda biyu kowane bangare suna zargin gwamnati da yin saka-saka da rayuwar al'umman wannan jihar Honorable Dan Juma mu da ke zama kwamishinan yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa yayi gwamnati tana iya nata kokari domin ganin ta sha kan wannan matsalar. Kowa ya sani wanda aka yi tsakanin tibaye da da sauran auren kabiru ai gwamnati ta kafa hukuma kuma ta karbi report kuma ana na ana gudunar eh, gundunar da abubuwan da eh, shawarin da doan baya ciki hmm. ana zato za a zaman lafiya kenan sai ga wannan yanzu kaga wuta sai a kashe nan sai kuma tasha wani wuri to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo sauki da kuma mafita wa al'umman jihar Taraban Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya To madalla a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Majalisar matasa a Najeriya da ke rajin zaman lafiya a ƙasar ta gudanar da wata zanga-zangar lumana a yau Laraba don nuna kyan amincewa da yunkurin kafa dokar da za ta soke shirin yi wa ƙasa hidima da ake kira NYSC a takaici a ƙasar. A yanzu haka dai ƙudurin dokar ya wuce mataki na farko a zauren majalisar wakilan ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Yanda matasa suka yi tattaki zuwa majalisar wakilan tarayya kenan. sun kuma bayyana rashin goyon bayan su ga kudirin honorable awaji inobek abiyete da ke wakiltar yankin opobo nkoro ta jihar rivers ya gabatar na neman soke shirin bautar kasa da matasa ke yi bayan kammala karatun gaba da sakandare wato nysc inda ya dora dalilin sa bisa matsalolin rashin tsaro da suka addabi najeriya sai dai a cewa comrade kabir nasiru sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta kasar nlc soke shirin zai iya haifar da mummunan illa ga rabuwar kasar ah, mun gaya wa wa majalisa a soke wannan abu ba karon mummunan wato illa ba ne na maganan a raba kan kasan nan wanda muna cikin wato lokaci da shi mai girma shugaban kasa a inda ya nemi ko kuma yake kokarin neman cewa a kasan nan a haɗe a samu wato dunkulaliya kasa a wato ɗaya a magana ta gaskiya shine in za ka yi maganan tsaro sai ka fito ka yi maganan tsaro in kuma za ka yi maganan hidima wa kasa sai ka yi magana ne hidima wa kasa a maganan cewa an an soke wannan shiri akwai ana kashe mutane da shauransu ai tun kan a samu wannan kafa wato ta nysc ana kashe mutane a maganan shi ne a gaya wa gwamnati ta tashi tsaye a yi yunkurin wato a tsaye da duwa nan kashe-kashe a koda da yau an hana hidiman kasar nan in ba a yi maganan cewa a daina tsaro a yi kokari a gyara maganan tsaro ba za a ci gaba ne da kashe al'umma ai ba su yin hidiman kasa ake kashe ba kadai ana kashe kowa amma me yasa a muke ta wannan fafutuka wa'annan wato mutane yau da ka gama wato university in ka tafi wannan guri akwai wani horo da ake baka na na musamman. Imrana Haruna matashi ne wanda ya taba yi wa kasar hidima ta hanyar shirin NYS ya bayyana alfanun shirin. Magana NYS abu ne wanda yake hada 'yan Najeriya wuri daya da dama kowa ya sani san irin gagarumin haɗin kan da take hada mu 'yan Najeriya wata rana daga mu daga nan arewa akan kai mu kudu mu je mu dan yi sabin wani lokaci to wannan abu yana hada zumunci tsakanin mu a inda wannan neman goyon baya da ake na Najeriya ta hade guri guda to wannan makafa ne wanda yake hada 'yan Najeriya sosai a hukumance a wani hanya ma kuwa sosai. Wani jami'i na tsaro a majalisar wakilai ta kasar wanda ya amshi wasikar ta majalisar matasar Hekomrod Sani Abdullahi Zakari ya yi alkawarin isar da sakon su. Ni dan sako ne aiki na gadi ni ne mai gadin majalisa sun zo sun kawo korafi sun bayar a rubuce na karba zan kai wanda kuma aka rubuta wa din za su yi abin da ya dace in Allah yarda kowa zai ji daɗin abin da ake ciki. Abin jira a gani shine matakin da za a ɗauka kan wannan wannan batu na soke shirin batun kasa ta NYSC wanda aka kikiro shi tun a shekarar 1973 bayan yakin basasa don ɗinki baraka tsakanin kabilu da addinai da kuma samar da dunkulalliyar kasa Shamsiya Hamza Ibrahim, Riyar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. Shan taba sigari wata tabi'a ce da mutane da yawa suka ɗauka tun shekaru aru-aru da sun ka gabata. Wani binciken masana kiwon lafiya ya nuna cewa zukar taba sigari ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu dari da arba'in da shidda a kasashen Afirka. To ko me jama'a za su ce a game da shan taba sigari? Ni Abdullahi sunana Abdullahi gole wanda kowa sani. Kana shan taba sigari? Sosai. Me yasa kake shan taba sigari? Kawai ina sha kawai wani faci ne ya zo min da na shata zan sauka. Kana ganin cewa taba tana kore bacin rai tana korewa sosai ka san illar shan taba na sani menene illar ta tana cutawa sosai amma cutawa gami sosai ma ko muke sha to ba ka ganin cewa tana iya kai ka wani wurin da ba za ka ji daɗi ba tana iyawa to kuma kana ci gaba da shan ta muna da niyyar ta. wannan lokaci ne kake da niyyar bari ni ko cikin lokaci nake za ka bari yau yau din ma na ina iya ta yau to ka sha taba yau na sha gobe za ka sha gobe ba zan sha ba shikenan ka bar ta Allah su yarda zan bar ta yardan Allah sunana Husaini China Allah ka taba shan taba sigari a'a ne ban taba shan taba ba. Me yasa baka baka taba shan taba ba? Ba na so ne ma lai lai lai lai lai. Ba ka ganin mutane na sha kai ba ka ganin shawo shan taba sigari. Komai ra'ayi ne fa bai so waje na ba ra'ayin nan bai so waje na ba. San baka bukatar taba sigari. A ni ba na sam sam sam sam. Kun baka taba tunanin ka sha taba ba. Goro ma ba ni ko goro ba ni ce. Sunana Abubakar Jokolo ɗakin gari. Ka taba shan taba sigari? Ban taba shan taba sigari ba. To buke fa. Ko buke sai dai goro. To me yasa baka taba shan taba ba? Saboda tana da illa ga rayuwata. Yanzu kai ka san illar taba sigari? Na sani tana kashe mutum ba tare da makwana ne sun kare ba. Wani irin ciwo ne ke kama mai shan taba sigari? Tana cin sufe da anta, tana cin sufe da anta don suka rubewa idan suka rube dole kaga mutum ya je asibiti babu madogara zai tafi lahira. To kai ba likita bane yaya ka sani? Ina tare da likitoci suna ba mu labari. Baka taba yin tunanin ka sha taba sigari ba? Ban taba tunani ma in sha ba kuma ba ne shawa kuma duk mai sha ina ba shawara ya bari. Sunana Usman Alheri. Rukuji. Usman Alheri kana shan taba sigari? A'a ban shan taba. Baka taba shan taba ba ban taba ba da nake ko da buke ne ko kuma irin wagar da yare ke yi ta wasa ko shi ban taba sha bane kana da niyyar shan taba sigari yanzu a'a na shan taba ma abin da nake fata Allah ya shirye shi ko kana da labarin wata illa gare ta ne gaskiya ina jin mutane na cewa haka amma ni ban tabbata ba tunda ban sha kamar me kaji suna cewa to sun ce yana daya huhu da sauransu shi yasa baka sha eh baka son huhun ka ya dahe a'a ban so na yi so kowane lokaci in ga huhu na cikin haske a ce kuma a sanin cikin koshin lafiya kowane lokaci sunana Ibrahim ne ni bunu nake karamar hukumar Rijau. Ka taba shan taba sigari? Ban taba shawa. Me yasa? Gaskiya saboda babu kyau. Irin shaye-shayen da ake kama buke da sauransu ka taba yi? Ko guda ban taba yi ba. Me yasa baka dan ɗanɗanawa ka jiya? Ko da na san bai da kyau. Menene illar shan taba ko buke? Ko banza yana zuba maka da mutunci. Ga wa? Ga jama'a. Idan ka ga wani na shan taba sigari ka taɓa sha'awa wannan? A ni ban taɓa sha'awa wallahi. Ko ma ne shan taba mace a ma zauna da shi. Ga yare da yawa yanzu suna tambele suna shan taba sigari suna shan buke cikin yaran ka akwai wanda ke irin waɗannan shaye shaye gaskiya da sauki da sauki gaskiya babu kenan kiya ni dai ba shi to kana yi musu hudu ba ne a game da illar shan taba sigari to ai ba hudu ba bane abun da ai daga Allah ne an Allah riga kare maka <laughs> yaran ka ai babu wani abu kuma da zai same su ya kawo wannan na bashi daga Allah ne gaskiya ko kana da shawara ga masu shan taba sigari to gaskiya babu ke kuma duk mai sha ban wata a ce ya daure kan haka nan ina ba shawara ya bari gaskiya kare Ali alebukar ka san launi ko kalolin taba sigari gaskiya na san kalolin su na san launin su da wace irin taba sigari da wace iri ka sani to tare tun daga training mhm. na farko wanda ake cewa mai filta ka dawo kan rosmas ka dawo kan benson malboro yanzu ya bace shi malboro ire ire su tun san su amma ni ban taba shan su to ko akwai taba da ka taba sha a ni ban sha ba ban sha su ba ka ma taba shan taba ba ina san su da amma ban san ban san su ba to ya ka san da kalolin taba gari to na san yanayin kalolin tun muna makaranta ina gani yara suna sha da sauransu sannan kuma mun shiga gari muna gani mutane hada da ma suna sha ka taba yin sha'awar ka sha taba gari eh to akwai ka kawo ne inda bana so amma bari gama lokacin da na gama secondary school that is 1994 a lokacin muna murna wasu students suna yaki riga me me da sun zace kai ni ma yau ban taba shan taba na mabarin kunna sai na saya bensin guda daya na kunna na sha na na ta tari da sun ce kai daga yau shi kenan na bar shi kuma <laughs> kuma dole na ma kuma shan taba su gari sake sha wallahi har yanzu har yanzu ga shi ka tsufa yanzu wallahi tallahi har yanzu <laughs> idan ka tuna cewa da ka taba shan taba su gari ya har yanzu na kare na mana san na tuna wannan abu yana ban dariya wallahi ce wai me ne ya sa ni wani wannan abu wallahi <laughs> bayan wannan karo da ka sha taba sigari ba ka taba koma shan taba sigari ba taba sha ba wallahi har yanzu har yanzu wallahi rahim Muhammad rahim kana shan taba sigari ina shan taba ina shan sigari ka dai kana shan taba sigari gaskiya ko ramin shekara za shekara irin goma sha hudu haka yana sha idan ka sha taba sigari me kake ji gaskiya game da dai aikin da nake yi shi yasa nake shan wani abubuwan nake sha wani irin aiki saboda aikin dabbobi nake yi saboda in ba wani hada da irin wani abubuwan bane ba babu yadda zan tinkara dabba ko ba gaskiya ba to taba sigari idan ka sha kana jin daɗi ne gaskiya in na sha ta in je zan tikkare irin game da aiki na da nake in ne to gaskiya ba na shakkan ko da wani abu zai biyo baya in ba Allah ya kare ba ko ka sani cewa ta ba sigari tana da illa ga lafiyar rabil adama tabbas na sani tunda na yi makaranta na karanta kuma na gani kuma baka bar sha ba kuma gaskiya ban bar sha ba me yasa abin sa ban bar sha ba saboda gaskiya na taɓa gwada sha lokacin da na taɓa tafiya wani tafiyan da na yi Niger na je na sati biyu a Niger sai na yi sati kwana uku ban sha ta ba to wanda na je ziyara wajen shi ke nuna min cewa ah, wani bayan da na saka da aka yi yanzu ba yace tabbas ya eh, haka ne me biki ba wai da kai shi gaskiya ranar juma'a in ya je kasuwa zai to mun da shi sai ji abin sa rake shanta kenan lokacin da kana karamin yaro ka taba shan irin taban nan da ake kira buke gaskiya ban taba sha ba to ta ina ka fara shan taba sigari gaskiya a can lokacin aspirin da fara shan sigari umar sunana kai umar kai ma kana shan taba sigari ina san sigara amma ba da yawa haka nan ba amma duran da na sha to lokaci sai in ji jiki na ya mutu lokaci mm. sai in bar sai in ji kaina na ciwo sai in batta mm. kuma lokacin in sanyi ya yi sai in ji kuma ta ya dawo mun kuma ban sha ta ba ban jin daɗi. kamar aini kana zukar kare nawa. ni wani lokaci kamar aini ina shan na ɗari kuma in zafi ya yi kuma ba na sha sai yammaci ya dawo. wace irin taba haka sha. ni bensir nake za duk cikin sigari. to idan baka sha taba sigari ba ga yini wannan yini yaya kake jin rayuwarka. ban jin ina jin daɗi kamar wada nake wada na saba amma in na shi sai kuma in ji duk abubuwan kuma sai na ji noman na ji daɗi. Kana da labarin cewa taba sigari tana da illa ga lafiyar mutum? Ne tabba ina da labari ni ma ina ganin tana mu hagana tun da lokaci wani lokaci in na sha ta sai in ji jikina ya mutu. Za ka bari taba sigari? To zan bari in na samu taimako gida Allah. Ni suna na Ibrahim Baban gida ina shan taba sigari. Tun wani lokaci kake shan taba sigari? 94. A alif ɗari tara da tis'in da hudu kenan. Eh. Zuwa yanzu. Eh. To ya kaji a jikinka? To gaskiya in ina jin na ba abun kwarai ba ce to amma da Allah bai kawo min jaraba in bari ba har yanzu ban bata ba gaskiya ina sha idan ka kwatanta lokacin da baka shan taba sigari da yanzu da hake shan taba sigari wani lokaci ka jin garau a jikinka na fi jin garau a tam din da ban shanta ko kyau na fi a lokacin da ba na shanta yanzu din na dafi yayi kana ganin bai kamata ka bar taba sigari ba halin yanzu ya kamata ina cikin niyyar bari menene matsayin addinin musulunci da na kirista a game game da shan taba sigari. Musa Muhammad Talluri limamin Juma'a na Akinyele Ibadan Kara. A addinin Musulunci taba sigari haramun ce saboda Allah ta'ala maɗaukakin sarki ya ce wala tubazir ta busira kar ku yi barna barna. Innal na kaga su mabarnata kanu na shayat sun zamanto abokanan yan uwan shaidan. Wa kana shaidanu shi shaidan kuma ya kasance lirabi kafura ga ubangiji sa mai kafircewa ne. Sunana Reverend Philip Mayango. Reverend menene addinin Kirista ya ce a game da shan taba sigari? Haramun ne ko ba haramun ba? sigari gaskiya haramun ne. Addinin Kirista ya hana a sha taba sigari? Eh da cewa ba ya da kyau. Ana kawo sololi sosai a cikin rayuwa na ada. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. matasa da wasannin motsa jiki mustapha yusuf ya bai wa dan wasan chelsea kalan hassan odoi tabbaci na goyon bayan dan wasan wurin samar da cibiyan wasannin motsa jiki cikin kasar ta afirka ta yamma dan wasan mai shekaru 20 ya iso cikin kasar hutu kuma ya kai wa ministan ziyara ofishinsa ranar talata ministan ya yi wa hussein odoi marhabin tare da shugaban hukumar kwallon ta ghana kati da mataimakinsa mark ado bayan ya kai wa shugaban kasa na kufa ado irin wannan ziyara ranar litinin ya dai nuna farin cikin dawowa gida ghana kuma zai rama wa kasar abin da ta yi masa dan wasan tsakiyar house of oak emmanuel neti ya ba da shawara ga hukumar kwallon kafar kasar ghana jfe cewar in zai yiwu a yi wasannin ligin duk da suka saura a lokaci daya a karkare kakan bana da shi neti ya zura kwallo a raga a karawa tsakanin house of oak da great State Olympics wasar da aka yi kundin doki ɗaya da ɗaya a makon wasa na 28 tsohon dan wasan na Inter Allies ya bayyana cewar takarar wadda zai ci kambin ligin din na bana ya ƙara ƙarfi don kiyayewa kuwa ya kamata hukumar ta bari a yi duk wasannin lokaci ɗaya domin tabbatar da gaskiya da adalci. Ƙungiyar kuma sai a santi kwatakwa ta fito ƙarara tana mai baiwa mai tsaron gidan tarazaka a nura ragoyin baya dangane da kyautar gol din da ya baiwa morocco a nasarar nasararta akan black stars din ghana da ci daya mai ban haushi a fast sportive stadium da ke rabat black stars sun yi wasa mai kyau da atlas lions amma sun kasha kashi da ci daya daga kuskuren mai tsaron gidan na kotoko atlas lions din morocco sun dau wannan damar na kuskuren mai tsaron gidan a mintuna na 68 sun ka jefa kwallo ɗaya tal ta kafar jawa da elamic hakan ya sa masu sha'awar kwallon kafar sun kai wa abalora ca suna suka da caccaka saboda wannan kuskure abin da ya kai wasu ga kiran lallai sai ya ja baya ya baya da wuri mai koyar da black stars ɗin ƙasar ghana wasa ko charles kuno na bukatan 'yan wasansa su gyara kurinsu na shan kashi a hannun morocco ta doki ivory coast a ranar asabar a kipco stadium a ranar talata ne atlas lions ɗin morocco ta lallasa black stars da ci ɗaya da nema a wasan farko na wasanni sada zumunci guda biyu da za su yi cikin watan nan za a iya cewa wasa ne da ya yi kankan kam 'yan don kuskure da mai tsaron gida razak balora ya yi ba bayan an dawo hutun rabin lokaci da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. duwatsu da ka rikice sun rufe gawawwakin mutane da suka mutu a wajen garin hausen da ke kasar habasha waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kaburbura marasa zurfi A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci bayan mahukunta sun kasa samun ƙwararan shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. Haka zalika an ji cewar wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a kasashen waje sun bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.